Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA African mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm din a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na BOA na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Ado Babale. Sai ni Daula Salim. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi a yau ma 30 ga watan Oktoba na shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan yadda ake ci gaba da samun babban gibi tsakanin makarantun gwamnati da masu zaman kansu. Idan ka kalli makarantun masu zaman kansu da makarantun gwamnati a dole a samu bambanci mai yawan gaske domin su waɗannan makarantu zaman kansu makarantu da ma mutane suka asasa su domin neman sana'a. Hafiz haka ne ka san duba da yadda kullum ake ƙara samun koma baya ga makarantun gwamnati wajen rashin kayan karatu isassun malamai da su kansu dakunan karatun na ɗalibai Don haka ne wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da jama'a akan wannan lamarin sannan kuma ta tuntuɓi wani mai fashin baki akan harkar ilimi. To madalla yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ya kuke ganin za a inganta makarantun gwamnati ta yadda za su taddo makarantun kuɗi ga kuma yadda kuka ansa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga shehu adamu rijau ya ce to wannan dai haƙƙin gwamnati ne domin dai ita ke da wuƙa da nama matukar aka samar da wadatattun kayan aiki kuma aka gyara muhallan karatun sannan aka dinga biyan malamai albashinsu cikin lokaci to komai zai tafi daidai To sai Muhammad Sabu'u sabon gida inda yake cewa to mu dai fatanmu Allah ya ƙara albarkatan makarantun baki ɗaya. sai saƙon dauda hudu unguru ya ce ta hanyar samun ƙwararrun malamai da kayan aiki da kuma biyan malamai haƙoƙinsu a kan lokaci da inganta albashin malaman sai yahuza mai arsenal inda yake cewa yau da gobe mafita ɗaya ce gwamnati ta inganta ƙananan makarantu da kayan aiki na zamani sai saƙon alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe ni a ganina ta ƙara duba yadda ake koyarwa da kuma ƙara musu albashi da dai sauransu ku tashi lafiya yau da gobe. To mun gode. Mm. Sai Comrade Babaye Gambo da Magaran cewaye ta hanyar kawo kayan aiki da kuma biyan su malaman makarantun albashinsu. sai saƙon murtala ibrahim zangon daura ya ce ya kamata iyayen yara masu hannu da shuni da ma shugabanni su mai da 'ya'yansu makarantun gwamnati kin jefa daula. <laughs> To haka ne kam. <laughs> Sai kaka Alhaji Bukar Gumusak da Masak, salam ya filin yau da gobe. Matakin farko shine a rinka biyan malamai albashinsu a kan lokaci. Sai saƙon Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce inganta makarantun gwamnati hanya ɗaya ce tak ya kamata manyan jami'an gwamnati da masu hannu da shuni su sanya 'ya'yansu a makarantun gwamnati. Sai Baba babaye gambo garin Tumniya jihar da magaran. Cewaye ni dai a ganina mafita ɗaya ce a dinga biyan malaman makaranta albashinsu a kan kari. Sai saƙon Haruna Boda in kaibo ya ce, In gwamnati ta so yin hakan abu ne mai sauƙi a wajenta, domin da makarantar gwamnati da ta masu kuɗin duk a ƙarƙashin kulawar gwamnatin suke. Sai saƙon nan na gaba na haɗin gwiwa ne daga LB mai nama da Umar Abdullahi Gambari da Aminu mai da Garku daga jihar Bauchi inda suka ci, Mu dai a ganinmu yadda za a farfado da su shine a samu ƙwararrun malamai masu inganci. Sai saƙon Rulwani Sa'idu Gayari ya ce, Yau da gobe, ai abin a fili yake. kamata ya yi a gyara albashin malaman makaranta a ɗauki sabbi kuma ƙwararrun malamai kamar yadda makarantun kuɗi ke ɗaukar ƙwararrun malamai. Sai Ahmad Abacha Macina inda yake cewa salam filin yau da gobe mai farin jini tamkar zinariya gwamnati ta samar wa makarantun ƙwararrun malamai waɗanda suka cancanta suka kuma naƙalci aikin koyarwa. Sai saƙon Aisha Musa Wada Barikin Ladi. da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi daga jihar Plateau. Suka ce, Assalamu alaikum yau da gobe, tabbas hanyar da za a bi shi ne ya kamata iyayen yara masu hannu da shuni da ma shugabanni su mai da 'ya'yansu makarantun gwamnati kawai wallahi. <laughs> To saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Bilal Musa inda yake cewa gwamnati ta mai da hankali wajen inganta makarantun. To madalla yanzu bari mu ji wakiliyar mu Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe. Malam Assalamu alaikum barkanmu da zuwa mu na yau da gobe. Yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi ilimi inda za mu taɓo bangaren bambanci da ke tsakanin ilimin makarantun kuɗi da kuma makarantun gwamnati. Idan muka yi magana akan bambanci muna magana ne akan abin da ya shafi su kansu ɗaliban da ke cikin makarantar irin yadda ake samun bambanci ta bangarori da dama. Ɗaya daga cikin bangarorin shine tsarin ma eh, kayan makarantar tun daga kan yaro har zuwa kafansa ya bambanta da yanda makarantun kuɗi suke yin wannan nasu tsarin kuna ganin wannan baya da wani tasiri a game da kwarjinin makaranta a wurin yaro wato eh, uniform ko kayan makaranta mai kyau mai tsari da dinki wanda yake yaro zai ji cewa eh, lalle ina makaranta akwai wani tasiri da yake da shi akan ilimin yaro da kuma mai da hankalinsa barin fara da dr sai ka faɗa musu Eh, idan ka kalli eh, makarantun masu zaman kansu da makarantun gwamnati a eh, dole a samu bambanci mai yawan gaske domin su waɗannan makarantu masu zaman kansu makarantu da ma mutane suka asasa su domin neman sana'a domin shi gwamnati ba ta iya bada dukkan ta ba kowa ilimi ba saboda yawan jama'a da sauransu to dole ne a samu makarantu masu zaman kansu wanda ke za su kokari su ga cewa su ma su bada gudunmawa wajen bada ainihin karatu ko kuma ilimi ga yaran da ke cikin wannan kasa namu wannan kuma baya kaita bane ga wannan kasa namu za ga duk duniya haka ake yawanci saboda yawan jama'a dole masu zaman kansu su zo su bude makarantu to tunda su sun bude makarantu su ba wai sun bude makarantu domin kawai a su bada ilimi bane wani abu ne suke yi domin wata sana'a ce domin kuma wajibi wajibi ne kan cewa eh tunda zaka yi sana'a nan dole ka inganta sana'anka dole kan cewa ka fitar da sharɗa da ka'idoji wanda ke kuma duk wanda zai kawo ɗalibinsa ya tabbatar da cikin wannan ka'idoji din kuma ɗaya daga cikin shi ne nan abin da yasa aka fito da ainihin sa kayan makaranta saboda dukkan ɗalibi da ya zo wannan makaranta ko ɗan wane ne ko ɗan sarki ne ko ɗan mai kuɗi ne ko dan talaka ne ya kan cewa sun zama sun zama zube ɗaya mm. saboda haka kaga ai dole ne kan cewa su tunda waɗannan sana'a suke yi su tabbatar kowa an tabbatar an bi ka'idojin tsarin makaranta. To me yasa shi na gwamnati shi ba shi da wa'annan masu dubawa ne da za a ce su ba za su bi wannan ka'idojin ba? Shi ka kin ga ada duk makarantun gwamnati gwamnati tana ba da uniform tana samar da dukkan wasu abubuwa da ya kamata a cikin makarantu amma da tafiya ta tafiya makarantun suka yi yawa ɗalibai suka yi yawa gwamnati kuma nauyi ya mata yawa bayan da za a yi a ce gwamnati ta ba da ɗauki ɗawainiyar dukkan ɗalibai ta samar da su kayan makaranta wannan abu da duk mutum da ya karatu a da baya kamar mu yi karatu mun san cewa lokacin muke makaranta a primary da secondary ana ɗin kawo kayan makaranta gwamnati na ɗin amma da tafiya ta tafiya abin ba zai yi ba amma su kuma kaga ko su makarantar zaman mm, masu kansu ai iyaye suke su suke dinkawa kuma in ka duba su ma makarantar gwamnati iyaye suke dinkawa amma menene wajen lura da kula da bin ka'idojin makaranta makarantar masu kansu ta mai da hankali sai dole yaro in ka kawo danka tun da ana kiranta makarantar kuɗi ne mm, ba karanta ne daga ajiyunka kaga dole kuma ka tsaye samu shi da kayan makaranta don yi zuwa wannan saboda kara zuba ne shi yasa kyauta ce shi yasa ba a mai da hankali eh ba wai kara zuba bane ba kuma ka ce ba na abin nan bane a'a waɗanda ya kamata a ce alhakin ke hannunsu ya kamata ce sun mai da sa ido su tabbatar cewa duk ɗalibin da zai zo ya zo da ainihin ingantaccen makaranta ka ga ba a biyan kuɗin makaranta mm. kuma ya ce dalilin tafi kamata a ce ya zo da shi ya zo da shi tun da za a ga yawanci ma'aikatan makarantun ma hatta takardu har kwanan gobe gwamnati ke samarwa amma abin da ya rage kawai a samar shi nan kayan makaranta kadai amma iyaye wannan kayan makaranta ba su isa ga yaran su kaga wannan ba karamin illa bane ta wato talauci nake na kake tunanin yasa ake haka to wanda suke makarantar ah, masu zaman kansu su ma aya ko wanda suke da karamin karfi amma kuma suke da cewa ba za ba za mu cewa talauci ba wannan ba hujja bace mai karfin gaskiya ta amfani da ita to malam zan dawo gare ka malam inuwa gashi dr shaibu yana ta magana akan cewa wai da muhalli ke gwamnati ne ke bada wannan uniform din kuma yanzu da ta daina shi yasa abun ya sukurkuce bayan mun san cewa masu zaman kansu din kuɗi ake fitarwa tsaku ko a yi wa'annan kayan makarantar wa'annan na gwamnati kuma kusan yanzu ma musamman misali a ce a ce har Kaduna ana bada shi ba kyauta amma za ka ga yaro ya taho makaranta da slippers misali babu safa ya taho makarantar ko kuma ma ƙarin karawa ma karfe tara karfe goma ne lokacin da zai taso daga gida da safe wai zai je makarantar da ya kamata a ce karfe bakwai da rabi yana makaranta washin me yasa iyaye dalili ba sa mai da hankali akai suna ganin kamar ingancin ilimin da ke makarantun kuɗi ya fi na makarantar gwamnati shi sa su suke ganin kamar ko ana rakiya ne. To sunana Idris Inuwa matsalar gaba ɗaya ya tattara wajen gwamnati ne. Ko me yasa ka ce haka? Wato gwamnati na yanzu sun ma ilimi rikon su kenan kashi ba su ɗauki ilimin da inganci ba. To zayyano mana. Na sun ɗauki ilimin da inganci da za a dinga bin doka za a dinga bin oda hmm. da sauransu. Bari fara tukun da uniform duk lokacin da yaro ya sa riga da wando mai kyau. kyau ya sa takalmi mai kyau mm. ya yi wanka kuma tana da tsafta shi kanshi zai alfahari da kansa alfahari da kansa kuma ya je makaranta zai zauna ya san ya je makaranta amma wallahi in yaro ya taba da datti ya sa wa takalmi mara kyau ya sa ji mara kyau da sauransu shi kanshi ba zai alfahari da kansa ba mm. bai tabbatar ma ya je makarantan ba na farko kenan ma shi kanshi a cikin tsokon zuciyar shi bai tabbatar ya je makarantan ba saboda bai saki ba ba tsafta ba komai ya tafi ne kawai da sauransu amma shi sa makarantar idan aka ce akwai akwai doka da tsari mai kyau a makarantu misali makarantar gwamnati yaron da ya zo da rigar da ba haka ba akwai doka za a kore shi ko kuma a za a hana shi to kin ga wannan za a ɗauki wannan dokan abin da ya sa makarantu masu na kuɗi suka ɗauki dokan dalle da suke suna duba har kuma mutum suna duba aski da kai wallahi tallahi makarantar yana suke zuwa har kitsuwan yarinya ba ta ba a satin za ku rata gida a wajen za batta a wajen kura gida saboda ba tsafta da sauransu. saboda haka makarantun gwamnatin tsoro suke ji sun san cewa idan sun taɓa 'ya'yan ku zuwa kuke ku ja musu 'yan sanda ko a ta bala'i. shi sa ainihin iyaye masu suke masa ilimin riko su kai nan kashi saboda menene mm. duk wanda yake makaranta yanzu zai je malami da yake secondary school primary in ya je makaranta yana gani ya je yana samun aikin yana ganin tun fare yake saboda menene ba inganta ba in koyarwa in dai koyarwa ne ba inganta rayuwarsa ba ba ingancin rayuwarsa inda duk wanda ya tsaya tamfur ya rasa aikin yi ne shi sa ke tishin haka yake a al'arewa ya rasa aikin yi ne shi sa ke tishin duk da wannan da gwamnati take ta yi duk da hoɓasan da gwamnati ke yi saboda haka dole ne a inganta rayuwar ticin kansa in an inganta rayuwar ticin mm. yaron shi ticin kuma zai rike yaro zai inganta rayuwar ilimin yaro haka ya kamata duk lokacin da aka yi neglecting wannan to gaba ɗaya za ta rushe shi ba ilimin yaron shi ce ko bai serious ba da shauransu haka yake tafiya a arewa to malam mutala malam inuwa yana ta magana akan cewa a inganta malami a inganta malami kuma yana ta magana ne akan albashi maganan kayan aikin malamin shi kuma fana wanda zai iya amfani da shi wurin koyarwa saboda akwai bambanci tsakanin makarantun kuɗi da makarantun gwamnati kusan kowane abu an samar da shi na malamin ne ko na ɗalibi idan wanda ya kamata iyaye su siya ne an tilasta iyaye sun siya wannan kuma gwamnati ta ce za ta ɗauki ɗawainiya to wanda ba za ta iya ba shin ba zai yiwu a ce mu iyayen mun sa hannu a ciki ba ganin saboda ilimin mu ne zai amfana? Ni dai a fahimta na wannan sakacin da ilimi ta tsinci a ciki a ƙasar nan na laihi ne na masurwa da tsaki wato abin da nake nufi da iyaye da al'umma da gwamnati da kuma su malamai din mm. ya zo daga sunan ma an ce wannan makarantar kuɗi an ce wannan makarantar gwamnati abin da hakan yake nuna shine kafin yaro ya je makarantar kuɗi wannan ya tabbata cewa iyayen shi suna da wani irin karfin tattalin arziki ne da za su iya daukan mm. yawa hali za su iya daukan nauyin yaron kamar fariya kenan ke kai mutane ba fariya bane ba fariya bane yana nufin kana da karfin da zaka iya in ke ka saurara kamar bayanin da malam Shu'abi ya faɗi ilimi abu ne mai karfin gaske muhimmi wanda gwamnati gwamnati kaɗai ba za ta iya gudanar da harkokin ilimi ba saboda haka sai an samu gudunmawa daga al'umma ko kuma masu zaman kansu shine kamar private schools din kana biyan kuɗin makaranta mai tsada kana kashe kuɗi masu yawa so za ka mai da hankali sosai a kai yanda ake gudanar da harkokin ino koyarwa a makarantar so wannan yana wannan saboda kyauta ne shi yasa mutane ba sa mai da hankali shi yasa haka kuma shi eh, idan kamar mu yan jihar hujja yana mm. ɗaya daga cikin dalilin da ya sa kullum muke faɗin cewa duk abin da aka bar shi ya zama araha mm. ya zama kyauta to za a yi wa abin rikon nan kashi har ya zo ya samu ya lalace so wannan shine nake gani kamar ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka samu wannan taɓarɓarewan. to wani ƙarin armashi kuma a ɓangaren wannan matsalar da muke da shi shine yadda ma iyayen su kansu sukan tarairayi ɗan da ke makarantar kuɗi fiye da ɗan da ke makarantar gwamnati misali za ga wanda yake makarantar kuɗi idan zai tafi da safe an tattara kayan daɗi ban fa ya ci ya ƙoshi a gida tukuna kuma zai tafi akan lokaci ya sha wanka ga kayan shi an mishi ya sha guga za ta tattara kayan daɗi kuma haɗa mishi a cikin jaka a ce to maza dan saboda ƙara tarare sai mai da hankali akan makaranta bayan shi wanda yake makarantar gwamnati dama ya je latti kuma kila ma bai ci ya ƙoshi ba sannan kuma ga kula da iyayen za su je in makarantar kuɗi ne kai ko a kafa na ga iyaye sun rakaɗa zuwa makaranta amma dan da yake makarantar gwamnati tun daga kofar gida shi tun daga kofar ɗakin mamansa masu riga rabu yaya ya isa makarantar tsallaka titi ne ya za a yi da rayuwarsa in lokacin tashi ya kawo ta gan ya dawo gida shine damuwanta ba ka ganin yaran ana ƙara tankwasa musu zuciyarsu cewa kawai su ma cire rai da makarantar boko wani abu ne wanda zai amfane su a rayuwa nan gaba eto eh kaga shi abu ne ya kamata mu lura da shi kuma mu yi nazari a kansa shi nan karatu ko ilimi ba da ilimi ba zai taɓa yiwuwa ba sai su iyaye sun bani nasu gudunmawa ba zai a ce kawai gwamnati ita da dukkan ɗaunya ba ya kamata a abu cewa gwamnati ɗin nan ita ta gina makarantar nan can mutane sun yadda suna da hali za su kai kansu ƴaƴansu makarantar masu zaman kansu za su samu da dukkan abin da ya kamata a makarantar za su ba da kuɗi za su kuma da kuɗin da su biya nan da shi ake bin malamai nan kuma gwamnati ta ɗauki ɗawainiyan biyan malamai da samar da kayan aiki kaga wajibi ne ga su ga iyaye su ba da nasu gudunmuwa su ɗinka ma 'ya'yansu kayan makaranta mai kyau su samar da musu da kuɗin abin da sun da je shi amma gwamnati ne za ta iya a'a eh ana yi haka gwamnati ɗin nan kuma ba ta ɗaukan ɗawainiyan nan gabaki ɗaya ba musamman arewacin ƙasar nan domin arewacin ƙasar nan mu kaɗai ne muke da wannan matsalar za ga wani duk mun ta alaƙa ne ga gwamnati a wajen samar da ilimi iyaye su ma wajibi ne a kansu su ba da gudunmuwa wajen ilimin da 'ya'yansu abin kuɗin tara da samu da uniform yanzu ma gwamnati ba kamar a jihar Kaduna mm. ba za mu ce dukkan arewacin kasar nan ba kamar a jihar Kaduna mm. gwamnati ta dauki daune mata gina ainihin ta dinka ma yara kayan makaranta ya kamata iyaye su kasance sun kasance sun sa ido sun kuma ba da mugudumawa su tabbatar yaran sun je makaranta akan lokaci kuma su tabbatar cewa dukkan hanyoyin da za a yaran su yi karatu mai kyau sun ba kuma dan kuɗin tana za su ba su ya kance sun ba da su malamai in ka kwatanta su da makarantar malaman da ke makarantar gwamnati da malaman da ke makarantar masu zaman kansu yawanci malamai horarru ingantattu masu kwarewa suna makarantar gwamnati amma kamar malam idris zai kalubalance ka akan wannan magana da kai dokta saboda ai ana samun wanda suke cin jarabawa a um, makaranta masu zaman kansu ne fiye da makarantun gwamnati duk idan an samu a e ko a waye an faɗi to zaka gaba a private wani magana bari baki an saka wani mm. magana ina tabbatar da akwai makarantu da yawa masu zaman kansu yawanci ai ba a fara samun satan jarabawa sai a makarantun masu zaman kansu domin su dama haya suka su ba za a kasuwa dole ne yara su jarabawa idan yara ba su jarba wanda ya kama zango zangon karatu ba mm. da kuma jarabawan karki na makaranta ba iyaye za su yayan su da makaranta a makarantun kuɗin nan da gaske suke yi ba wasa kai ka gani a ƙasa na gani a ƙasa duka kashi bari mu faɗi gaskiya kashi casa'in na dukkan mu 'yan Najeriya ya musu na makarantar kuɗi ne Haka ne. ba su makaranta abin in kuma duk wanda zai zo ka je yana magana duka 'ya'yansa ba su na makarantar kuɗi ne har da gwamna ba har dukansu dukkan su haɗin shugaban kasa suna nan a London ko suna nan a America suna makarantar kuɗi sa. inda sun tabbatar cewa makarantun mu suna da kyau ana su bar ƴaƴan a wajen ɗaya kenan banda mu na ƙasa ƙasa ma tukunna mm. dukkan mu ƴaƴan mu suna makarantar kuɗi ne mm. lokacin da a makarantun kuɗi saboda da gaske suke yi akwai wani fanni da ake ce guardian and counseling mm. idan yaron ka yi abu daya aka gan shi ya zo ba abinci za a kira iyayen sai a zaunar da su saboda kare ya kwaɗayi saboda kare ya kwaɗayi kar kuma ya sata za a kira iyayen sai a zaunar da su a ce yaron kai jiya ya zo ba abinci me yasa haka in za ka zai zo gobe mu tabbatar ya zo da abinci makarantar gwamnati suna haka ne in dai za su yi haka gobe yaro zai zo ba abinci ne ya zo da slippers ma ba ya zo da slippers za a kira iyayen a ce mm. kai ku koma gida yaran mun suka zo da ya geji ga ce kar za a kira mu mm. waya wallahi talla za a dauka abu ga mana a ce kai kar yaron ka ya zo da wannan eh, rigan wannan rigan ma ya expire ai shine gwamnati in dai da gaske ne gwamnati take yi akwai discipline mm. akwai ladabtarwa mm. duka za a sa ka'idodi don matsalar babba shine makarantar gwamnati babu ka'idodi makarantar za zo na ba ka'idodi Ni mm. zai tafi daidai haka ne abokan tattaunawanka suna ta zargin cewa ba dai a sa ido akan al'amarin makarantar gwamnati da shi kawo wannan taɓarɓarewa well eh, kamar yadda ino ya ke faɗi ba gaskiya ba ne cewar babu lura sosai ai akwai abin da ake kira school management committees mm. a duka makarantu sannan kuma akwai pta wanda shine kungiyar malamai da iyaye mm. don su dinga tabbatar da ganin cewar ilimin na inganta yadda ya kamata amma kamar a harkar ɗaya daga cikin matsalar da ake samu a makarantun gwamnati shine kamar yadda shi malam idris ya faɗi wanda kuma zan yarda da shi shine ainihin masu gudanar da harkokin mulki wato shugabanni kenan za ki ga yawanci ko da a gundumarsu su ne ko a ƙauyukansu za ki ga 'ya'yansu ba sa zuwa makarantu so rashin kasantuwan yaran su a wannan makarantun zai sa ba za su mai da hankali sosai wajen ganin cewar ai abin da ya kamata kuma lokacin da ya kamata ba so ya kamata gwamnati ta mai da hankali duk lokacin da za a yi tun da makarantar nata ne ya kamata ta ɗauki mutanen da suka dace kuma ƙwararru amma kuma kamar yadda shi mallam sha'abu ya faɗi ko a hakan Eh, matsalar ɗaya ne kawai rashin lura da kuma tabbatar da cewa malaman su yi abin da ya kamata ji ta bakin Dr. Sha'ibu Shehu Aliyu, mai kula da binciken ilimi daga Arewa House da ke Jami'ar Ahmadu Bello Zaria, wato ABU. a suwana dr shaibu shewaliu kuma ni ne nake kula da ainihin bangaren bincike na ilimi a nan jihar arewa arewa house da ke jami'ar ahmed bello da ke zaria to ranka daɗe akwai matsala da ake ƙara fuskanta wanda yake ƙara buɗa fage shine bangaren da ake da shi na gibin da ke tsakanin makarantun kuɗi da makarantar gwamnati ana ci gaba da samun bambanci tsakanin ɗaliban ta bangaren abin da ya shafi kula da su shigansu da kuma mai da hankali akan karatun wa kake ganin yake da ainihin haƙƙi akan lura da wa'annan abubuwan gwamnatin ne ta yi sakaci da ainihin rawan da ya kamata taka wurin ganin cewa an samu fifiko daga bangaren ɗalibanta ba bangaren ɗaliban masu zaman kansu ba to shi gaskiya wannan haƙƙi ne na gwamnati ta samu da ilimi ga dukkan al'ummanta tun daga matakin firamare sakandare zuwa jami'a to amma da tafiya ta tafiya jama'a suka yawa bukatun suka yi yawa gwamnati ba ta ɗaukan ainihin dukkan wani ɗawainiya ba na samar da wa'annan makarantu ingantaccen makarantu da zai gama dukkan al'umma cikin wannan ƙasa gaba ke daya amma me haƙƙi ne na gwamnati ta tabbatar ta sa ido ga makarantun gwamnati da makarantu masu zama kansu na ganin cewa duk abin da ya kamata a yi an yi su an kuma samar da ingantaccen ilimi an samar da yanayi mai kyau da azuzuwa da kayan aiki da kayan makaranta da sauransu domin yaro su samu ainihin waje yanayi mai kyau da zai karatu yadda ya kamata amma me sai kan cewa na farko yawanci makarantu masu zaman kansu sun sa ido domin samar da dukkan abin da yanayi mai kyau dalili su wannan dama sun buɗe ne na farko su bada da gudunmawa na biyu kuma ikan ce hanya ce da za su samu wani hanyar yin sana'a ita ko gwamnati duk abin da take kashewa tana yi ne kawai domin daga cewa ta samar da ilimi ba ta tana neman akwai wani abin da zai dawo ba ita dai burin gwamnati daga cewa eh ainihin jama'an kasan sun samu ilimi tun daga matakin farko har zuwa jami'a kyauta to wannan abu shine ne ya kawo yanayi aka samu yanayi mai wahalan gaske ga gwamnati idan ki kalli azuzuwan gwamnati za ki samu a aji an samu ɗalibi ɗalibai guda ɗari kuma fiye da haka wanda a ƙa'ida na fannin koyarwa bai kamata a ce ɗalibi da kamar fannin firamare kan ce ɗalibai guda ashirin a cikin aji ba wanda shine kaga malami zai iya ainihin lura da wani aji ya bada ilimin ingantacce ya lura da dukkan tarbiyya da komai da komai abin da kamata a cikin wannan aji. so kenan tsarin ma da gwamnati ta kawo na cewa ai ta ɗiban ɗaliban akwai mushkila ke a cikinsa? Wato ba mushkila ba ne wani abu ne da mai wuyan shiga tunda ba kowa ne zai iya ki da halin da zai kai ɗan shi makarantun gwamnati ba ai makarantun masu zaman kansu ba. Ai dama an fi son ma akwai su makarantan eh, gwamnati yanayi ne yasa ake kaiwa makarantun kuɗin saboda eh, kamar yadda na faɗa maka bambancin da ake ƙara samu tsakanin na kuɗi ɗin na gwamnati saboda mai da hankali da iyaye da kuma masu zaman kansu ɗin suke akan nasu makarantun fiye da yadda gwamnati take mai da hankali akan makarantun da ta gina domin yayan talakawa. Su makarantun ba zaman kansu mutumin ne da ya kasa haraji a kasuwa kuma ina neman mai sai mm. dole inganta shi dole kafa ka'idoji da dokoki da domin ya ga cewa eh yayi gogayya da waɗansu makarantu makamancin irin su. Ita ko gwamnati ba riba take nema ba su ko wannan riba riba. To su kuma tunda ba a tunda ba riba take nema ba sai jama'a gumumu mafi yawan jama'a sun fi zuwa makarantun gwamnati tunda mafi mutane kalilan ne suke iya ɗaukan ɗawainiyar su kai su makarantun makarantu ba zaman kansu mm. saboda yanayin kuɗin makaranta da yanayin kayayyakin da ake dole sai an saye su wancan gwamnati ko ta samar da su kyauta a dalilin haka yawanci jama'a wanda suke ganin cewa makarantun gwamnati ɗalibai sun yawa ba yanayin koyarwa mai kyau amma akwai malamai amma yawan ɗalibai yanzu alal misali ka ba malami ɗalibi yara guda ɗari biyu a aji ɗaya ko ɗari uku ko ɗari hudu ka tabbai wani yanayi ne yaro zai karatu yadda ya kamata kaga za a shigo a tashi aji ma wani bai ma san abin da akwai ranar aji ba amma makarantu masu zaman kansu su sai kan suna da ka'ida mawacin gaske ka je ka samu makaranta mai zaman kansu ya zuba dalibai akalla sun haura guda ashirin ko talatin a cikin aji kaga akwai tsari mai kyau akwai ne mai kyau wannan dalili yasa mutane wanda suke suna da karfi suna da hali musamman ma'aikatan gwamnati da masu kuɗi da manyan 'yan siyasa suke ɗaukan yayan suke wa makarantar masu zaman kansu sai aka bar gumumun mutane suna cikin makarantun gwamnati to shi kuma makarantun gwamnati idan an ce idan dambu ya yawa ba jin mai. an man ne dai ba a kawo da yawa ba. ai in ka duba abubuwan da ke kan gwamnati alal misali na bada mm. ilimi mm. ka ɗauka ki ɗauka ba tun daga firamare zuwa sakandare zuwa jami'a ai a kyauta ake yin su. kwarai kuwa nawa ake biya ba a biyan komai a firamare ba a biyan komai a sakandare secondary a cikin jami'o'i ko ake biya amma yanzu iyaye sukan yi kukan cewa ba a cika cin jaraba a makarantun gwamnati ba bayan kuma gashi makarantun kuɗi yaran ka dama zai iya turanci zai kuma yi suna gashi lokacin da yake zuwa makarantar ko yanda yanayin ma shigarsa take yana ƙara ba yaran karsashi na cewa ya je makaranta din kuma a ƙarshe kuma zaka ga cewa shi yaran ya samu cin jarabawarsa ta ƙarshe ta shiga jami'a bayan wannan zai gama makarantar kila kafin ma ya gama ma muradin makaranta ya fita daga cikin zuciyar shi ma ake samu wanda ake ce wasu drop out wato inda suka bar makaranta kafin su gama an fi samun su a makarantun yaran da suka yi makarantun gwamnati me zaka ce akan wannan korafi da iyaye suke to gaskiya wannan korafin da iyaye suke yi akan cewa an fi jarabcin jarabawa a makarantun makarantu masu zaman kansu eh haka ne amma sai mutane su kuma su dinga lura wani in yanayi ake cin jarabawa duk mutumin da ya kance cewa ya bude makaranta masu zaman kansa wajibi ne tabbatar yaran ɗalibansa sun ci jarabawa jarabawa wannan kuwa na zango zangon karatu ne ko kuwa na karke ne na fita makarantar domin idan bai ci jarabawa ba ki tabbatar mafi yawa da sun iyaye za su cire ƴaƴansu daga wannan makarantar abin da iyaye kullum suka kasa gane ganewa kenan amma yaya cikin jarabawa mutane sun kasa mai da hankali su dogara a wani yanayi ƴaƴan suke cin jarabawa shin akan abu sun san darussan da suke ake koya musu ne ko ko akwai wata hanya ta mabuɗi da ake bi domin yara su makaranta domin tabbatar cewa an ci gaba samun ɗalibai a wannan makarantar yawanci ko makarantun gwamnati za ga cewa ɗalibai da suke cin makarantar nan suna ci ne akan kwazon su ba wai an samu wata hanya bace da za a bi da aka cin sun ci wannan jarabawa mafi yawa akwai makarantun masu zaman kansu da su ake amfani ake magudin jarabawa domin me su idan ikan ce cewa yara bai ci jarabawa ba ai kaga kasuwansu ta watsi kaga dole kenan nan gaba ba wanda zai kawo wanda suke ci za a cire su ne kamar cikin makaranta amma wajibi ne ga iyaye za ka tura ɗanka makaranta ka tabbatar ya shiga kamala mai kyau kuma ya tabbata samu shi dukkan abin da kamata a samu da shi domin ga cewa yaron ya samu damar da zai karatu yadda ya kamata amma idan iyaye ba su ba da gudunmawa ba ba abin da ya fi nauyi wajen ba da ilimi kuma ba abin da yake kana so ka inganta al'umma sai ka tabbatar mutane sun samu ingantaccen ilimi yadda ya kamata idan mutane ba samu ingantaccen ilimi ba shine za mu ci gaba da samun ainihin dukkan matsalolin ke fuskantar a cikin rayuwarmu yaran su koma yan daba su koma yan shan kwaya su koma dukkan isa abin da bai kamata su suna yi ba domin saboda rashin samun ingantaccen ilimi da kamata ya samu amma wajibi ne da al'umma da iyaye da gwamnati su mai da hankali kowa ya kasance ya taka rawar da ya kamata ya taka domin a ga cewa 'ya'yanmu sun samu ingantaccen ilimi yadda ya kamata. To Hafiz, ka ji bayanin binta da Dr. Sha'aibu. Gaskiya kuma ga Kamar da ya ce daga ƙarshe da yake cewa wajibi ne da iyaye da gwamnati haka din ne amma dai kamar yadda binta ta yi magana hafiz mm. bayan da za a ɗauka tuwo a ba mutum gaya kuma a yi tunanin wannan tuwon zai kosar da kai inda za a ce gwamnati za ta inganta makarantun mm. akwai kayan karatu akwai kayan aiki na zamani mm. akwai waje ajujuwa da za a zauna a karatu cikin lumana da kwanciyar hankali kamar yadda makarantun kuɗin su kai kana ganin cewa mutane za su kai yaransu makarantun kuɗi a gaskiya ba za su kai ba to amma idan mm. gwamnati ta zo ta inganta ta gina aji ta kawo kayan aiki mm. ko mm. sannan su kuma iyaye su ma daga bangaren su ya kamata su yi wata hoɓɓasa ya zama suna bibiyar abin da gwamnatin ta yi da kuma bibiyar 'ya'yansu me ake koya musu to ta haka ina ganin za a samu ne kam ina jin mako mai zuwa kam ya kamata mu dubiya akan wannan lamarin mm, iyaye suna duba karatun ƴaƴansu wannan ma ka ya ba da ma'ana mm, sosai kam mm, to jama'a a duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin daniel brown da injiniyan mu na yau sai abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin hafiz ado babale daula salim nake cewa mu huta lafiya wannan